tun dai daga lokacin jori hammani zuwa shugaban kasa na mulkin soja sai ni kunce ne aka soma iri-irin wannan tsari na raya birane inda a wancan lokuta aka yi ta gine-gine da dama waɗanda har yanzu ake cin moriyarsu Yusufu Tambura dan siyasa ne wanda ya san yadda wannan zamanin ya gudana ya taɓa takaitaccen tarihin wannan biki da ke bada damar samun gine-gine a cikin birane. Gine-gine cikin jahohi tun lokacin kunce aka kwara da aka ce mai Festival de la Jeunesse lokacin nan aka gina duk stade da ke cikin jahohi duk amma kila tun Premier Republic na Jori aka fara irin wannan aikace-aikace aka yi shekaru aka bari da Tanja ya zo jamhuriya na biyar kowane jiha she a ta yi sallan jamhuriya can a gyaggyara garuruwa kuma da isu ya zo da ya yi shekaru biyu ko uku shaitada. Iri-irin wannan biki dai na 18 ga watan Disamba na tunawa da ranar da Nijar ta zamanto jamhuriya ya kasance wata babbar dama ta cuɗanya tsakanin al'umma na jihohi daban-daban kuma gine-ginen da ake yi na raye birane sosai koma da yake ana samun kurakurai masu yawa Maman zaman Allah shine magatakardan kungiyar kwadago ta USTN e wadda ita ce kungiyar kwadago ta farko a jamhuriyar ta Nijar. Ya ce tsarin dai yana da kyau idan da za a rinka yin ayyuka masu inganci. To amma sai ya kasance wasu ayyukan an yi su ana jin su cikin gaggawa ba za a iya tsaya a yi su cikin natsuwa ba sai ka gani dandanan sun lalace. to lalace kuma tana ɗaya daga cikin abubuwan da ake Allah waje da shi saboda su ma waɗanda aka yi ma aikin kamar ana ganin basu kulawa sosai A wannan biki na bana dai da ake yi yanzu haka a birnin Talaberi an samu gina har da filin tashi da sabkar jiragen sama wanda a da babu shi a wannan birni. Sannan kuma an samar da wurin da shugabanni ke zama domin kallon faretin sojoji wanda babu irinsa a wata jiha. Abin da ke nuni da cewa ana samun ci gaba kenan a wajen waɗannan gine-gine. Zakari Bawa wani ɗan jarida ne da ya kewaye birnin na Talaberi. Talaberi inda dai na ɗan zagaya gaskiya abin sai hamdala. To sai dai fatan da ake shine ka aje 'yan kwangilan kwaskwarima ce suka yi na kwana biyu kuma abun ya lalace domin kuwa mun ga a sauran jihohi aikin da aka yi gaskiya akwai matsala domin da aka kammala wasannin ya eh, ga lokacin damuna da an yi wani iska mai karfi duka runhunan da aka yi rufi da su duka sun tashi baya ma ga manyan biranen jihohi wannan tsari na raya birane ya kuma soma tabo kananan birane na gundumomi inda shugaban kasa isu muhammadu ya ga cewa ya dace bayan manyan biranen a kuma soma karkata ya zuwa gyara kananan birane na gundumomi alhaji musa sali Sali wani ɗan jarida ne da ke garin Tasawa wanda ya ce kuma tuni birnin Tasawa ya soma samun wannan gajiya. E lalle ba shakka a cikin tsarin na ƙayatar da birane a nan Tasawa sai dai mu ce alhamdulillahi saboda mun samu manyan tituna wanda aka gyara aka samu su kwalta ga hutace kowane titi in ka biyo Tasa dai ta koma birni dai. A shekara mai zuwa dai wannan biki za a yi shi ne a birnin Difa, birnin da ya fama da matsaloli na tsaro kuma ana ganin wannan wata dama ce da za a kawo babban gyara ga birnin na Difa tare kuma da inganta wurare da dama waɗanda suka lalace. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yamayi a jamhuriyar Nijar.